Manyan malaman addinai da sarakunan gargajiya a jamhuriyar Nijar sun gargaɗi shugabannin mulkin sojin ƙasar na kada su mika mulki ga farar hula idan har ba su kawo ƙarshen matsalar tsaro ba a cewar su sai an samu tsaro za a gudanar da mulki wannan na zuwa ne a daidai lokacin da wasu 'yan nijar din suka fara nuna damuwa akan yadda watanni shida bayan juyin mulki hukumomin mulkin sojin suka gaza shirya babban taron muhawarar na ƙasa wanda suka ce shine zai mayar da wa'adin wato zai tsayar da wa'adin mulkin rukon kwaryar wakilin ma'ayamai gazali abdu tasawa ya duba mana wannan batu tun dai bayan kawar da batun yin amfani da karfin soja domin maido da tsohon shugaban ƙasa muhammadu bazum kan kujerarsa ta mulki sojojin da suka kwaci mulki a ƙasar ta nijar ke fuskantar matsin lamba daga kungiyar ecowas da ma sauran ƙasashen duniya na ganin sun gaggauta tsaye da wa'adin mulki rikon kwarya da shirya zaɓe da mika mulki ga farar hula a cikin gajeren wa'adi a ƙasar. to sai dai abin da ba safai aka saba gani ba a ƙasar ta nijar wani basarake muhammadu bashar haruna hambali sarkin musulmin junju ya yi kira ga sojojin ƙasar ta nijar da su ɗauki wadatar takaitaccen lokaci na gyara ƙasa kafin miƙa mulki ga farar hula. mulki biyar an kai. duka hudun gada an kai baya na kuncan shi ya ɗauki lokaci shekara goma sha uku ai an ga ci gaba gare shi na ƙarshe wancan da an kai na sadu shi wata goma sha takwas ne sai da ya wutacce shi yi ya ba da mulki kuma gashi an yi juya mulki na biyar kenan da ai ta zuwa gaba ana dawa baya a ɗauki matakai iri-iri don ga a sake yin wani juya mulki zuwa can gaba amma in so dubu an kai gaugawa an ka ba da mulki ga hurhulla to matsala sai an dawo a gidan jiya. saboda mutanen guda ne ba canza zane sun kai ba to matsaloli ko suna da yawa cikin ƙasar da. shi ma dai babban shehin malamin islama shek jibril karanta na daga cikin masu irin wannan ra'ayi. mu ba demokarasi yadda mai mu ba kasan mu yadda mai mu rayuwar mu yadda mai mu ana kashe kashe mutane ina demokarasi nan yanzu yau yau a ce a ta yi zaɓe akwai inda mutum ko da an baka miliyar ne baka yi ka ta saboda in ka yi baka komawa ina demokrasi na zaman lahiyar ne ko da shekara ashirin ne zai dauka sai mun samu zaman lahiya ba ruwan mu duwan demokrasi To amma Malam Musa Cangari na kungiyar Alternative da ke fafutukar kare demokrasiya a Nijar cewa ya tsawon wa'adin mulki rikon kwariya na soja ba alheri bane ga kasar Nijar. Mu muna cikin mutanen da suke gani ya yi zama alheri an yi samun ci gaba akan a ba mutane dama su zabi shugabannin su kenan ba mu iya goyon bayan cewa a ce ana son mulkin soji su zamna a lokaci mai tsawo duk abin da ake gani banan da farar hula suke iya yi soji ma suna iya yin shi kenan saboda wannan an yi so dai a ce in mayar concordia za a yi a kai dai lokacin da za a yi kuma lokacin da za a yi zabe ya zamanto abu zai koma hannu al'umma ita za ta zaba. a tara ga bangaren masu fafatukar da suka yi fice wajen kawo goyon baya ga sojojin da suka yi juyin mulki a kasar wasu na ganin tsoma bakin sarakuna da manyan malamai a wannan batu na siyasa bai dace ba ga sabuwar tafiyar Nijar ta yau. Malam Bana Ibrahim na kungiyar Front Patriotic na daga cikin masu irin wannan ra'ayi. Abin da an kai a baya muke so mu samu sauyi. In an ce kai sarki ne ko kuma babban malami kake ya kamata kai ka hita harkokin siyasa a wajen ka babu bangare a cikin kasa. yanzu da 'yan ƙasa sun kashe kunne suna sauraron amsar da shugaban ƙasa janar abdurrahman chani zai baiwa mutanen da ke waɗannan kiraye-kiraye gare shi ta la'akari da cewa tun tashin farko ya sanar da cewa wa'adin mulki riƙon da zai yi ba zai taɓa zarce shekaru uku ba. Inda hukumar Kwaldeb mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta buƙaci ministocin gwamnatin da ta gabata da su gabatar da takardun kwangilolin aikin da suka bada a ma'aikatansu. Matakin zai shafi tun daga fadar shugaban ƙasa har zuwa ma'aikatu da kamfanonin gwamnati. Hukumar da ta Kwaldeb ta ɗauki wannan mataki ne a ci gaba da neman bankaɗo irin ta'annati da ake zargin an aikata a baya. Daga ya mai ga rahoton Cima'ila Isufu. Wannan mataki na hukumar da yafi zai bata damar yin nazari mai zurfi kan kwangiloli daban-daban da aka bada a ma'aikatan ministoci da ma fadar shugaban kasa tun daga buga kwangilolin har zuwa aiwatar da su tare da dogaro da rahotannin binciken da masu bincike na kasa cewa da inspector data suka gudanar a baya da yanzu haka mafi mafiyan sakamakon ke cikin hannun shari'a. Binciken dai kamar yadda hukumar ta bayyana zai bada damar bankaɗo ba da kaloli almundahana handama da babakiran da aka yi da dukiyar ƙasa abin da ya sa a kwanakin baya yan wata hira da ya da manema labarai shugaban majalisar sayan janar abdurrahman chani ya ce Duk wanda aka tabbatar ya wawure dukiyar ƙasa zai yi bayani gaban hukumar Kuldef. Da hakan kuma ya tabbatar da cewa Kuldef ba za ta nemi hukunta mutane ba bisa ka'ida ba kafin ya sha hankalin 'yan ƙasa da su taimakawa hukumar ta kai rahoton duk wani zarancin da suka sani. sai alhaji salisu ahmadu shugaban kungiyar gras gayya na ganin wani salo ne na mai da hannun agogo baya duba da yadda tuni masu bincike suka riga suka kammala wannan aiki ai rusiya suna nan an yi fisilansu tabbas farrafar gabanna da aka wa kasa da ta'annaci da aka wa kasa wanda sun tabbata kowa ya amince su wanda suka yi abin sun amince sun yi ɓanai manna sadefan da kwalta aikin da take so ta yi aiki ne na ta hudo wa ƙasa ko kuma abubuwan da a kasa take jira da su za su yi da gogawa ko kuma a akwai wata mana amma menene lokaci zai ga mu kuma za mu ga menene abin da ake ni bisa kan wannan kin kuɗi ne ake nema kenan kuma wannan abubuwan ina ga a yi shi a kan tsanaki kuma da kiyaye doka. ko da yake malam sula umaru shugaban kungiyar fcr da ke fafutukar kare hakkin ɗan adam demokuraɗiyya da mulki na gari jinjina yi ga wannan mataki yana mai cewa sai mu ce alhamdulillah wannan gwamnati na soje da ya ɗauki wannan niyya na bincike bisa kan shekara goma sha biyu dukkan wato wani almubazzaranci da cin hanci da rashawa da aka yi da kuma waɗansu dokoki da aka ɗauka bisa kan ba ka'ida ba a yi bincike ba ya zama to an yi bincike wanda yake a yi bincike an samu mutane da waɗanda suke akwai hannun su cin al'amari kuma ya zama to waɗannan mutane an zo an kyale su wannan zance ya wuce ƙura ta luwa ko kuma ya zama to a a waɗannan mutane ana wato diba ne wani bangare na siyasa ko wani bangare na siyasa a kama wasu a kyale wasu ko ko ana wato hidda waɗannan takardu ne a domin wasu a musu tona asiri kuma a juya akalansu a ja su a kai su wani wuri ko a sa su wato wani wuri ba tare da sun so ba saboda lallai an san sun yi cin hanci sai da wata sanarwa manema labarai da haɗin gwiwa a ma'aikatan ministan cikin gida da na shari'a suka fitar a ranar goma ga wannan wata da muke ciki sun yi kashedi tare da shan kunnen mutanen da ke kokarin kewaye shari'a ta hanyar ɓoye kadarori da dukiyoyinsu. Kamata ya yi sojojin su ɗauki lokaci mai tsawo kafin mayar da ita hannun farar hula. Wasu kuwa na cewa kuma su takaita mulki. sai dai a wata hira da ya yi a kwanan baya da kafar gwamnati ta rtn shugaban majalisar cnsp janar abdulrahman chiani ya bayyana aniyarsu na yin ɗan gajeren wa'adi na riƙon ƙwarya abinda bana ibrahim wani jagoran kungiyar front patriotic da ya bayyana wa cima ila isufu cewa ba su yi na'am da hakan ba a lokacin nan amma mun hudo sanara mun kici shi ma ya kuskure tunda in dai cnsp ta yarda cewa incin kam eh, muke so to 'yan ƙasa kamata su zamna su yanke hukunci bisa kan wa'adin zurfin eh, kwarya kuma a yau abin da an ka sa gaba da aikin da ke gare mu na cewa an karfafa eh, incin kanmu a cikin ƙasan ba har ka shekara guda ko shekara biyu ba ne. akwai buƙatar sake duba wannan magana kenan. eh dole tun da dai akwai suna da niyya a zaman taro na ɗan ƙasa da sun ce za su yi a cikin kwanici kaɗan ai abin eh, ya kamata su duba cikinsu akwai wa'adi na eh, rikon kwarya. To amma wannan kiraye kiraye na kau zai samun karbuwa ga hukumomin mulkin sojan duba da yadda yanzu haka akwai wata sabuwar kungiyar da ta bulla da take ta zagaya ƙasa tana ganawa da manyan mutane da kuma ake gani ta fi ku samun shiga ko kuma in ce su shafafu da mai ne ga hukumomin na cnsp to <laughs> yadda mu tun da hawari muna cewa mutane su yi la'akari da wani abu mu ba kwamiti ba ne na sutem na kawo koyon bayan na cnsp tunda gwagwarmayar da muke yi ba yanzu mun ka soma mun fara shi tun lokacin da wa'anga da sun ka eh, wuto daga bayan ga lokacin da suke milki ma mun fafafata da su bisa kan a kwato incin kasan mu ta samu incin kanta kenan ba cns bai ta samu ba cikin gwagwarmayan nan sun zo sun da mu kuma muna zuwa tare tun da har yau dai eh, manufar guda yake don kenan wa'anga da sun ka huto kowa ya san menene manufosu tunda sun ce rikon kwarya ne suke so a gyara to bayan wannan kowa ya san menene rikon kwarya da suke so shine a yi a cikin gaugawa a je a yi zaɓe kuma suna ganin cewa su. su za su dawowa bisa ga kargar To amma bana ana ku bangare kuma waɗansu suna zargin ku da taka rawar da bazar waɗansu 'yan siyasar ko kuma ana cewa ma ku 'yan siyasa ne musamman ma 'ya'yan jam'iyyar lumana ne ku da kuke fakewa da sunan farar hula kuna wannan fafutuka. Ko ɗan lumana yau dai yana ya kamata a ce ya samu dama fiye da wa'anda sun ka gurfanar da ƙasar ga. su huto su kawo eh, goyon bayan su ko ma haka ne wai a ɗauki ma hakan haka ne. to bana daga ƙarshe ya ne wai kake ganin harkokin nan na riƙon ƙwarya a yi su cikin haɗin kan 'yan ƙasa. Eh, ko cikin sanarwa da mun ka huto mun ka ce e mun yarda da a yi haɗin kai amma ba haɗin kai sai bayan an yi ma mutane hukunci tunda in ba a yi hukunci ba an ce ka zo ka zamna da wanda ya yi laihi a kusa ku yi haɗin kai da wuya ku samu haɗin kai. Jamhuriyar Nijar inda ƙungiyar Transparency International ta nuna damuwa kan wata sabuwar badakalar fataucin zinariya ta barauniyar hanya da ake zargin wasu 'yan ƙasar na yi da haɗin bakin wasu manyan jami'an gwamnati da suka haɗa da jami'an tsaro masu aiki a babban filin jirgin sama a birnin Yamai. Ƙungiyar ta bayyana wannan damuwa ce a wata sanarwa da ta fitar a wannan Alhamis. inda ta yi kira ga hukumar mulkin sojin ƙasar da su fito su yi wa 'yan ƙasa bayani kan lamarin wanda Nijar ke asarar biliyoyin daloli a cikinsa. Wakilinmu a Yamai Gazali Abdu ta sauna da ci gaban wannan rahoto da ya aiko mana. Kusan makonni biyu kenan da suka gabata da waɗansu jaridun ƙasar ta Nijar suka bankaɗo labarin wannan badakalar fataucin zinariya ta barauniyar hanya da ke wakana daga Nijar zuwa ƙasashen ƙetare musamman Dubai da kuma ke gudana ta hanyar babban filin jirgin sama na Jori Hamani da ke a birnin Yamai. wannan kowa ba tare da amman gwamnatin ta fito fili ta tabbatar da abkuwar lamarin ko kuma yi wa 'yan ƙasa bayani ba a kan takamaiman abin da ya wakana akan haka ne kungiyar transparency international a niger ta fitar da wannan sanarwa inda ta yi bayani kan abin da ta fahimta a cikin lamarin malam sharif yusufu mamba ne a kwamitin zartarwa na kungiyar ta inlc tun lokacin da mutane sun fahimci cewar an yi sauyi sauyi na eh, majami'an tsaro na wannan bakon jirgi na yamai to tun wani lokacin kowa ya fahimci cewa akwai abin da ake yi amma abin al'ajabi shine masu iko yanzu ko in ce gwamnati ba wanda ya hito ma al'umma bayanin abin da yake faruwa shi yasa transparency international take kira ga mahukumta na yanzu su hito su yi ma al'umma bayani baya ga fataucin zinariya ta barauniyar hanya sanarwar kungiyar ta transparency international ta kuma bayyana yadda ta ce jaridu suka bankaɗo wani labarin na cuwacuwar da wasu 'yan nijar ɗin ke shiryawa suna ci da gumin ƙasar a harkar fataucin zinariyar ƙasar zuwa ƙasashen ƙetare kamar da yadda malam mamman wada shugaban kungiyar ta transparency international reshen nijar ya ƙarin bayani A shekara 2022 Niger a hukumce ta hidda kilo 235.6 na zinari. Alhali a can Dubai an ka ga Nijar ta hidda ton 11.8. Duka da yake zuwa Dubai ya kai ton 34.26 wanda mutane ba su sani ba kuma minister bai sani ba. Tsakanin wanda aka bayyana a hukumance da wanda aka samu labari a can wato bambanci ya kai ton goma sha shida na zinari kenan akwai laushe cikin naɗi. ita ko kungiyar rotab da ke sa ido kan aikin haƙar ma'adanai a nijar tunda Allah wade ta yi da wannan badakalar fataucin zinariya a ƙasar tare da neman gwamnati ta gaggauta gudanar da bincike da ma hukunta waɗanda aka samu da laifi a ciki. Muna kira da kwakwaran murya ga gwamnati a gaggauta bincike a yi ma 'yan ƙasa bayani a wannan zinariya ta wace ce kuma wanda aka kama da hannu cikin wannan abu a hukunta shi. Ya zaka dai ko baya ga wannan zinariya da ake zargin an fita da ita ta hanyar filin jirgin sama na birnin Yamai. Waɗansu bayanan sun kuma tabbatar da kama wata zinariyar ƙasar ta Nijar kilogram dubu da ɗari hudu a filin jirgin sama na birnin Addis Ababa na ƙasar Ethiopia. Yanzu dai 'yan ƙasa sun zara ido su ga amsar da hukumomin mulkin sojan ƙasar ta Nijar za su bayarwa a game da wannan badakala wacce ke neman ɓata rayuwarsu da tsalle. a daidai lokacin da 'yan Nijar suke ganin sun rabu da bukar a game da muggan ɗabi'u da ake zargin an jima ana aikatawa a baya a ƙasar ta Nijar. thank you